بسم الله الرحمن الرحيم ألا على الإنسان إن من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا كلا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا كلا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا بسم الله الرحمن الرحيم an ce ma wannan sura suratul insani saboda ta fara da magana al insani hal ata alal insan da haka aka kira ta suratul insani hal ata alal insani haƙiƙa ya zo ga mutum shinin lokaci min ad-dahr na zamani lam kunshi a madhkura bai zama abin ambato ba ciki yana cikin mayafa tai ko kuma shi adamun kansa an halitte shi lokaci mai tsawo bai zama abin ambato ba kamar abu mai rai inna khalaqanal insana mu ma halicce mutumin da fatin daga mani wato mutum ɗan adam ba adamu ba mutum ɗan adam ma halitta daga mani amshajin maniyin da muka cuɗanya da namiji da na mace wato amshajin wanda muka cuɗanya maniyan namiji da maniyan mace nartali don mu jarraba mutum kuma waje an na fasami an basira mun ka sanya shi yana mai ji kuma yana mai gani wannan jarrabawa ce Allah ya baka idanu shin zaka kalli halar da suwa Allah ya baka kunnuwa shin zaka saurari halar da suwa wannan jarrabawa ce Allah ka sa mu ci jarrabawa inna hadainahu sabila mu mun shirya mutum ga hanya madaidaiciya in ma kiran ko dai yayi mana godiya yayi aikin da muka wa in ma kafuran ko kuma ya kafirci ya kiyan abin da muka mu dai mun shirya shi ga hanya wato wa abin nan hade wa hade na hun najadain mun shirya shi hanya biyu ya zabi wanda ya kaso yana da yanci ya zabi abin da ya kaso ya zabi annajadul awwal ko najadul thani wato hanya ta kwarai ita ce hanyar da'a ga Allah ko muguwa hanya hanyar da'a ga shaitan inna atanna lil kafirina mu mai tanadi ga kahirai salasila sarƙoƙi, wa agalala da maruruwa wata ira da wata sa'ira don haka ya yi tunani ya gani shin shakiru zai zama ko kafiru zai zama ya yi makai ne zaɓi su dai waɗanda suka kafirta mun yi musu tanadin sarƙoƙi da maruruwa da wata sa'ira su ko mutanen kwarai innal abarara lalle mutanen kirki ya shirabu na za su sha kayan daɗi min asan daga kwarya aljanna kana mai ji haka bura abinda aka ya ta kafur wato kayan kamshi wanda ake ce turaren kafur to shi aka cuɗanya wannan abin sha ba irin na duniya ba kun giyar duniya in an ka ta sai tana sa ma'ai kuma tana da tsaci tana da tsai amma duk haka suka shanta to na ranar lahira abinda aka ci ya ta turaren kafur ƙur'ani na yawan magana turaren kafur sunna ma tana maganarta domin shi ne turaren da ya kowane shahara wannan lokaci kowa yana so ne saboda haka shi Allah kullum in yana kiran mutane zuwa gare shi yakan kira su da abin da suka so ya gaya musu zai ba su abin da suka so su yi ƙoƙari su ko su yi abin da ya kaso zai ba su abin da suka so wannan kayan daɗi da muka tanada ma ya aljanna aina aina ya shirabu يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستبرا ويطعمون الطعام على وده مسكينا ويتيما وأسيرا إنما ندعمكم لوجه الله قمطريبا الله شر haka hura ainihin wata ƙorama ce wannan kayan daɗi ba wai dafa shi aka yi ba gulbi na gaba ɗaya cikin aljanna kuma duk ruwan ga na daɗi su ɗaya na ya sauke to aka shan su yake ya shirabu biha Lahi bayan Allah na kware su kashe wannan kayan daɗi yuhajiruna suna jawo suna jawo shi cikin gidajen su tabjiran jawo inda duk suka so su ja shi kamar wadda kuka san kuna jan hawo to nina na sun kai an kace musu bayan Allah na kware yace na ɗayyuhu yuhu na bin nazari suna cikawa da alkawarci. in kun yi alwashi ku zan ka cika ku yi alwashi na kware kuma ku zan ka cika na biyu ya kafu na suna tsoron yin kana sharru mustaɗira wanda sharri ne mai tsanani na mai tashi bi ma'ana mai tsanani wato abin da yasa suka cika alkawari ranar kiyama suka tsoron sharri na biyu wai ta muna da'ama suna ciyar da abinci sadaka ba ga azumi ɗaya ba kowane lokaci ala suna son abincin kuma su dauka su bayar sadaka ga miskinin talaka wai timan da marayi wa asiran da bawa wanda aka kamo kun ga ko yaushe ana magana abubuwan ayyuka na alheri kun ga sai ya ambaci sadaka ku yawaita sadaka gwargwadon wanda kuka iyawa kaka ce ma kowa talaka kake ba dora maka abin da baka da ba kowa kaka ce ma talaka kake babu wanda an ka dora ma abin da bai da abin nan da gare ka komi na na to shi na an ce kai alheri da shi komi na na ba wai wani abu na na dole ba ka ka bido abin da ba ka da kar ka bido abin da ba ka da abin da gare ka shi ka kai da shi komi na na gare ka Allah ya gafarta wa mata wato masallatai cikin gari ba su da kuɗi da za su ba su a sadaka sai su ce tun da su ba su cika tuka ne da ruwa sun yi sadakar ruwa kun ga kowa na yi da abin da an gare shi shi yasa kun ka je hadisi ya ce hal tun saruna wa turzakuna illa bi du'afaikum ai ba dan komai aka ba ku taimako ana ba ku nasara ba sai dan yan masu nan nan ku tsohin nan mata da yan yare yan kanana sai don suna aka taimaka mu ba su da komai da za su sadaka amma dai tana da bokiti da ta yi dai ta ɗebo ruwa eh su share kuma su ɗebo ruwa su kawo su zuba wannan wato yana cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ka taimakon su da shi wa ya ce muna ama la hasu yi wa ya ji inna ma na je muku in sun kaciyar kuma sun ce dama mana ci ku da waje lahi don bidayar da Allah mu abin ga da mun ka ba ku sadaka ba mun ba ku don siyasa ba saboda haka duk abin da ka sai in dai da Allah za ka yi to yi kokari kai kakka aje don wata bukata ta duniya kakka aje don wata bukata ta duniya kai dai iya abin ka saboda Allah ka gaya musu inna ma manu da muku li wajhillahi dama muna ciyar da ku dan bi dayar da Allah la nuridu minkum jaza'an babu nuhin wani sakamako gare ku wala shukuran kuma muna yi ba don ku gode mana ba mu don Allah muka yi ba don ku ba abin da ya sa maka inna na kafa min rabbina yauma mu muna jin tsoro ga ubangiji mu muna jin tsoron wani ne abusan mai gincewa kam darira mai tsanani to shi na maka tsoro yanin kiyama malam wannan manuwa ta su ko sai Allah ya taimake su akan ta ko qahumullahu sharra zalika yawm sai Allah ya kare su daga sharrin wannan yana da suka tsoro na kiyama wala qahum ya gamar da suwa daratar da ni'ima wa sururan da farin ciki wadda zahun ya saka masu da jannatan waharira aljanna da alhariri bai ma sabaru saboda hankulin da sun ya ba su aljanna ya ba su tohayen alhariri kai kana nan kana hauka kana kwamaniya da wata gizna ta zuwa da da alhariri ya yi ma ya taba tun gizan nan nan ta zuwa da da alhariri waɗanda gizan nan in ka same su in kana iya bida alhariri da su biɗi maimakon ka yi gizanan nan sau yadin kaɗan cana sau yadin kaɗan cana kuɗin nan na gizana dokatu a ma masara ka raba wa mutane kana bidar jannatan waharira Allah ya gafarta mana yi na fiya Allah ta yi na fiya alalra ikila ya rauna fiya shamsan wala harira. ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا والباب عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت كواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويدوب عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيتها ثم رأيتها نعيما وملكا كبيرا وأتوانا كاين نعمة دعك باسو وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها غاسو كونتي سنة جيجين تلتكنا الجنة متكئين فيها سنة جيجين تلي على الأرائك بسك غدا جاء الجنة لا يرون فيها شمس باسو غني رانا تكي إلى رانا غتا دنيا wala zam hariran ba su jin zahi mai cutarwa a zam harira sanyi mai cutarwa babu rana babu sanyi don sanyi zam hariru sanyi na amma cutarwa ya kai to duk babu irin wannan wadaniyatan alaihin zilaluha itacen aljanna inuwoyinta sun yi kusa gare su wa zallala quduha iyan itacen aljanna an hore ta gare su dalilan horewa wai dafa alaihim da aniyata ana kewayawa zuwa wajensu da wasu korayi da aniyatin da wasu korayi min fiddatin wato kohuna korayi min fiddatin na azurfa wa aka wabin da kofi kofi kana kawarira da an kai da karau wato nau'in gelas kawarira min fiddatin shi wannan karau wato wannan gelas da azurfa aka yi shi kaddaruwa masu yi ne sun kaddara ta takadiran kaddarawa wato sun kaddara shi yadda duk mutum ya sha kohi guda ya ishe shi an kaddara shi yadda duk mutum ya sha kohi guda ya isai ba sai ya yi ƙari ba wai kauna biya ka atan kuma ana shayar da su ciki wata ƙwarya wato ƙwarya kayan daɗi kana zan zanjaila da zuwa da an ka ba su wato ha kafura to ga wata kuma kana mizajuha zanjabila ita ko wanga abinda aka dan yata da shi zanjabil shi aka dan yata da shi kun kayan dadin iri-iri na shi ma zanjabilu ainan wata ƙorama ta fiya cikin aljanna gulbi na ma salsabila ana ce mai salsabilu shi zanjabil sunan wani gulbi na wanda asalin gulbin salsabilu aka ce mashi wai duhu alaihim ya yara kanana suna kewayawa su ne musu hidima mukhalladuna waɗanda ba su da gashi ga bakin su wato kananan yaran yaran idan ka ga yaran lebarorin gidan idza ra'aitahum in ka gane su hasibtahum kana zaton su an ka zaton ina mansura wanda an ka bude daga kwalwata yanzu to lebaran gidan kenan ni kuka zato da mai gidan malam wa idza ra'aita samma in ka ga wannan wuri ra'aita na'ima zaka ga ni'ima in ka ga wannan wuri zaka ga ni'ima wa mulkan kabira da mulki wanda an mai girma aliyahum siyabu sundusin عليهم baraka, wa خضر a وظلوا أساور من dabba وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا عليهم كما كمن جكنسو في أبو akwai tawahi na الحريري kudurin كوري wa istabarakon da wani alhariri mara kauri wa hudu a tawura an yi musu kawa da a tawura wato abin nan zabba min fiddatin na azurfa wata kahun rabuhun kuma allansu ya ba su abin sha sharaban ɗahura abin sha wanda an mai tsalki wato ya ba su abin sha wanda adda ɗan karin daɗi shi abin sha inna haza kana lakum jaza'an sai a ce musu lalle wannan kayan daɗi sakamako na gare ku duk abin gada an ka ba ku sakamako na ga aikin da kun karo duniya imanin ku da azumin ku na ramadana da sauran sallolin ku na tarawihi da na farilla wa kana ayyukan mashkura aikin ku ya ga abin godiya Allah ya anshi aikin wannan sakamako ne ke inna hana nazzalna alaykal qur'ani kai kuma manzo Allah mun saukan ma qur'ani tanzila saukawa fasbir lil hukmi rabbika dan haka kai hankuri ga kuncin ubangijinka wanda dai ya samu qur'ani sai ya yi hankuri shedan zai yi ta turo ma mutane abinda ba na ganin laifi ba a ga laifinka abinda bai kamata kai ba a ce sai ka yi, haka dai saboda haka fasbir ka yi hankuri da hukumin ka ga hukuncin nan na ubangijinka duwa da hitina ta kai hitina duwa da sun ka matsa ma wala ta dai min wa atiman duk wanda ka san mai sabuna ka kai mai da'a au ka buran ko mai ci kakka bi shi kai kafirci mai sabo kakka bi shi ka yi sabo ka yi hankuri kakka yi musu da'a ka ja ka zuwa ga abin da suke da gare shi wadkur isma ka kai dai ka yi ta zikirin ubangijinka yi ta zikirin ubangijinka ba ku rasa da a cikin lafiya ba ku rasa lokacin da rana ta fito zuwa tsakiyar rana asilan lokacin da rana ta karkata zuwa faduwar rana wato koyo shi kai ta zikirin Allah kai ta zikirin Allah koyo shi saboda haka jama'a ku dauki matakin da ya kamata tsakaninku da ku na daidai ku yi hankuri ga abin da kuka gani wanda ba ku so ku yi hankuri da abin da kuka jiya wanda ka banna muku rai amma kar ku yi da'a ga wanda kun ka san mai sabo na kar ku yi mai da'a a kai wurin sabo da kuwa kar ku yi da'a ga mai kafirci a kai wurin kafirci da ku ku yi hankuri da duk abin da zai muku amma kar ku yi kafirci tare da shi kuma ku yi ta zikirin ku da sahi da mace kun ga wannan suna ta wani kowannen ku yana cewa kowannen ku yayi kokari ya samu zuwa ta doguwa mai dubu hamsin ko mai dubu sittin yayi kokari ya jaye ta ga yini kai kokari ka jaye ta ga yini idan ayyuka su yi maka yawa ko dai dubu ashirin ka samu ai dai ka ɗiba to a yi ƙoƙari a yi ta yi kun je wasiyar da Allah kawa annabi ne ke ne ya ce shi ya hankuri kashi biya ga kahirai kashi biyayya ga masu sabo ya yi ta dai zikirin ubangiji kuma da da sahi da mare cewa to duka yi sannan in dare yayi wa min al-layli fasjud wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila Allah هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن وخلقنا نحن وخلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما wato ka zama mai yawan zikirin Allah da rana wa min al-layli in dare yayi kuma fazillahu kai ta ga Allah sallah in ka gaji wata bihu kai ta tasbihi gare shi lailan tawila dare mai mai tsawo ka yawaita sujuda da tasbihi ka yawaita sujuda da tasbihi lailan tsawila dare mai tsawo inna haula lalle waɗanga kahirai da ka haɗa da kai yabuna al'ajilata mai gaggawa suka so wato duniya wa yadaruna wara'ahum suna bari bayan su yawman taqila yini mai nauyi wato yini kiyama yini na mai nauyi ba su damu da shi ba wato duniya ɗaya da dame su na kalakana mu mun kalice su ba su sun kai kansu ba washe danna a tsaron muka karawa bayan su wato abin nan kokorin su muka karawa su wai za shi ina in mun ga dama sai mu kashe su badalla amsalahu mu canza ire-iren su tabbilan canzawa in muka ga dama inna hadhihi tazkira lalle lalle wannan sura suna tawace kuma sha attakhadha ila rabbi sabila duk wanda ya ga dama ya rike hanya zuwa ga Allah ubangiji wannan sura tana wace. amma wa mata sha'una ai ba za ku so ba illa an yasha Allah sai Allah ya so ku bi hanya inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya kasance masani mai hikima yadkhilu man yasha bi rahmati yana shigarwa cikin rahama ce wanda ya ga dama ka samu cikin sa ya rahama wa zalimina azzalumai ku a'adda azaban alima ya musu tanada azaba mai dadi ya Allah ya alima ya hakim ya albarka wannan sura da daraja wannan sura da daukakar ta da imanin mu da kai ya alimu ya hakimu ka taimaka mana ka gafarta mana Allah ka taimaka mana ka gafarta mana Allah ka taimaka mana ka ƙara mana imani da ilimi da lahiya Allah ka ƙara mana imani da ilimi da lahiya ka ƙara mana ibada kada akhlasi Allah ka raba mu da sabonka ka raba mu da shawar sabonka Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan ka sauƙaƙa mana ayyukan azumin Ramadan ka sauƙaƙa mana lalu surori da matsalolin ramadana da albarka wannan sura Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya duk wata yake na Allah ka kuranye mana ita duk abin da aka tsoro Allah ka yi mana magani kakka bari kowa ya ba mu tsoro fasko ya ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro don albarka sunayenka na ciki da nawa kuma ka zaunar da jihar mu lahiya ka zaunar da ƙasa da dukkan ɓangarorin ƙasa lahiya da albarka sunayenka ya alima ya hakim suratul insani ta ƙare sai suratul